Radiyo ku ne shine taken bikin ranar radiyoyi ta duniya karo na shidda yayin da ake wayar da kan al'umma ta hanyar shirye-shiryen radiyoyi. A cikin matalautan ƙasashe kamar namu, mahimmancin radiyo ba a nan ga gwada shi. A cewar ma'ashin kuɗi na ƙungiyar radiyoyin karkara a Alasan Kobo, ƙasar Nijar yanzu haka tana kunshe da radiyoyin karkara 179 a dukkan faɗin ƙasar. Ga dai ƙarin bayani. Radio, wani abu ne mai mahimmanci wanda ke magana a kan rayuwar mutanen karkara. Yau in aka ce muna ranar goma sha uku ga watan Fabiye ranar sallah ta radiyoyi dukkanmu ya shafe mu dole ne mu taɓa akan wannan. Don haka mu muna wayar da kan al'umma ne misali bangaren kiwon lahiya ilimi da duk abun da ya shafi ci gaban rayuwar jama'a. Kana muna nan ga duba hanyoyin girka wani kwami kwamiti da zai aiki a cikin kowane yanki na karkara saboda al'ummar karkara na sauraren mu nan da 'yan kwanaki za mu girka wani kwamiti da zai shirya wani babban taro mai suna rayuwa albarkacin wannan sallah reshen kungiyar 'yan jarida ya shirya wani shiri akan zaman lahiya ta hanyar shirye-shiryen radiyoyi saboda al'umman yankin karkara filinge da ke cikin jihar tillaberi uwar gida balkisa ahmed sidi ita ce sakatariyar reshen 'yan jaridar. Dangance da sauraron bukatun jama'a da kuma halartar su, radio shine ke ɗago dukkan bukatun al'umma karkara. Wannan shi ya kawo studio Kalangu za ta gabatar muku da wani shiri mai suna kuke da magana yanzu ba da jimawa ba.